الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دهؤني قوة الربيع الثاني هجرة ببا دم ببا فرنجكاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم biyu wanda ya daidai da tara ga watan sha biyu shekara ashirin inda muke gabatar da darasi ƙarƙashin wannan makaranta wannan mu'assasa muna cikin littafin wato a ƙa'idu shi'a al'isne a shari'a su'alin wa jawabin na babban malami furofeso abdulrahman bin sa'ad wannan ita ce halka ta arba'in da shida cikin wannan ta arba'in da bakwai cikin wannan littafi malam ya kawo tambaya yanzu ta talatin eh? to ana kawo rudani malam ya ce su'al tambaya ta talatin da biyu mal muradu inda shiyukh shi'a me ake nufi a wajen malaman shi'a bi nususil qur'anil waridati da nassoshi na alqur'ani wanda suka zo fi tauhidil ibadati wajen tauhidil ibada ma'ana tauhidin kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta me ake nufi da shi me ake nufi da shi me ake nufi da shi kan karo wannan abu me ake nufi da shi to shine malam yace al-muradu biha abinda ake nufi taqriru wilayati ali wa baqiyatu a'immatihi tabbatar da imamancin sayyidina ali da ragowan a'imma wa qa'idatuhum su shine annal akhbara mutazafiratun lalle hadisi sun zo masu yawan gaske fi ta'awil shirki billahi wajen fassara shirka da Allah wa shirki da kuma shirka bi ibadatihi da bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala bi shirki fil wulayati wal imama wajen cewa ka haɗa sayyidina Ali ka yarda cewa shi shugaba ne wani wanda bai cikin mutane guda goma sha biyu nan shi ma shugaba ne to haka suke fassara shi da ma'anan shirka da Allah sai ya ce ai ma al imami shine ai tarayya tare da imami man laysa min imama wanda bai cikin ma'abuta imama din wannan shine da suke nufi wanda bai cikin ma'abuta imama din sai yake cewa wa an yattakhida mutum ya riƙi ma'a ali muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wilayata ghairihim Mutum ya riƙi wilayar waninsa tare da wulaya ta ainihin wato imma na ahlul baiti shi yasa akwai wanda yake faɗa yake cewa wai ba yadda za a yi wai ka haɗa san sayyidina ali da mu'awiya wai san sayyidina ali da mu'awiya kamar san Allah da shedan ne haka yake faɗa to shine malam yake cewa maganan nan da ya faɗa cewa fa su shirka a gurin su ba wai magana ake shirka da Allah ba a'a ka yadda cewa sayyidina ali shugaba ne abubakar umar usman shugabanni ne to wannan shine shirka da Allah a wajen su fa masalan lahi ta'ala misali faɗin Allah da ya yace walaqad uhiya ilayka man wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo gabanin kai La'in a asharakta wallahi idan yi shirka la yahbatanna amaluka aikin ka su ya lalace shi yasa za ku ga dinna aka kawo ihibatul eh, eh, amal za ku ga bai da buƙatar wato ya zamanto fi'ili ne wanda yake yana da muta'addi yana da maf'ulin bihi a'a kai tsaye la ya haɓa tsanna amaluka saboda shirka ta shiga cikin aikin automatic da zaran an samu shirka ta shiga shi aikin da kanshi ya ruguje bai buƙatar ma sai wani ya ruguza shi wala takunanna min al-khasirina kuma sai ka kasance daga cikin masu shirka fa ma'ana hadhihi al-aya ma'anar wannan ayan fi as-sahih kitabin indahum a cikin mafi ingancin littafi a wajensu shine in a sharakta fil wilayati idan ka yi shirka a cikin wilaya gairahu ka haɗa da sayyidina ali da wanan sayyidina ali ka yadda shugabanni ne to aikinka su ya lalace wannan magana da malam ya kawo a nan ta zo fa cikin usulul kafi a mujalladin sa na daya shafi na 323 kitabul hujja hadisi na 76 babu fihi nuktatun wa nasu min at-tanzil fil wilaya da biharul anwar a mujalladi na uku, shafi na ɗari uku da tamanin, hadisi na sittin da tara, babu ta'awil al-mu'minina wal iman wal muslimina wal islam bihim wa bi wilayatihim alayhi salam wal kuffar wal mushrikina wal kufr wal shirk wal jibt wal taghut واللات والعزى wa بأعدائهم ومخالفهم sannan ya zo a tafsirin nuru ne. a mujalladi na hudu shafi na 498 hadisi na 301 suratun suratun zumar hadisi na 300 na 300 a uku suratun zumar nan yazo to kaga wannan yadda suke fassara shirka da Allah subhanahu wata'ala kenan saboda haka ba yadda za a yi in ka ga mutum kamar yadda na sha faɗa yana rarrage fa akan shi a ɗayan biyu ne ko dai jahili ne bai karatu ba to kai masa uzuri da jahilci in ko ya san wani abu na karatu to munafunci ya riga ya darasa cikin zuciyarsa ba yadda za ka yi da shi wannan shi ne shi yasa kullum ba mu gushe ba muna mamakin yadda ake samun alliance wani lokaci tsakanin yan ɗariƙu da yan shi'a sannan wa min ha daga wannan ne maftarahu abinda suka kirkiri karya? ala abi abdullahi akan abi abdullahi rahimahullahu shine al-imam Ja'far sadiq Allah ya yi masa rahama yake faɗa malam yace wa shahu tsarki ya tabbata ga al-imam Ja'far sadiq a ce ya faɗi wannan magana fi qaulillahi ta'ala cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wannan ya faru ne idan an kira ku ku zo ku bauta ma Allah shi shi kadai sai ku kafirce ma Allah subhanahu ta'ala din wannan iskan yana fita wa in sharak bihi idan aka hada Allah subhanahu ta'ala da wani to tu'minu sai ku yi imani fal hukmu lillahi al kabir hukunci ya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda yake makaɗaici marin jayi inji Allah subhanahu wata'ala wanda wannan ayar tana cikin suratun zumar ne ko suratu gafir a nan take idan Allah wahdahu idan zukira Allah idan aka ambaci Allah wa wahida aka kadaita shi bi wilayati man amara Allah bi wilayatihi da wilayar wanda Allah ya umarni a rike wilayarsa kafar sai ku shi wayan yushrak bihi idan aka hada wani da shi shine man laysa lahu wilaya wanda ba shi ya cancanta ya zama shugaba ba tu'minu sai ku imani bi anna lahu wilaya cewa shi wannan mutumin yana da wilaya wannan fa yazo cikin tafsirul qummi a shafi na 597 suratul ghafir da ta'awil al-ayat adh-dhahira fi fadl al-itrat adh-dhahira mujalladi na biyu shafi na 530 hadisi na ainihin wato 90 da hadisi na tara suratul mu'min sannan sharh usul al-kafi mujalladi na bakwai shafi na tamanin babu fihi nuktatun wa natfun tanzir fil wilaya sannan da tafsirar safi a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da talatin da shida suratul mu'min a nan aka kawo wannan to in muka lura da cewa wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala wannan magana tana cikin ayoyi da in shi'a suka kudirce cewa akwai aqidar raja'a za a dawo duniya wanda zazzaki ma ya faɗi wannan aƙidar raja'a Allah maɗaukacin sarfin farko cewa innal ladina kafaru wanda suka kafirta yuna dauna ana kiran su la maktullahi al maktu shine al kurhu shadid wal gadbu shine la maktullahi fushin Allah da kin Allah akbaru min maktukum anfusakum ya fi girma fiye da yadda kuke ainihin wato kyamar kanku ko kuke fushi a kanku istu da auna ilal imani lokacin da ake kiran ku ku zo ku yi imani fatakfurun sai ku kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala wa hina ma yalqal kafiruna fi nari jahannam lokacin da kafirai za su hada a cikin jahannama a jefa su li yadhuqul azabal alima dan su dan azaba mai radadi me zai faru yamqutuna anfusahum za su kiyamaci kansu wa ha a shaddar kurhi za su ki kansu ƙi mai tsanani bi sababi ma aslafu fi duniya min amalin sayyi'in saboda munin abin da suka gabatar na aiki mara kyau a duniya awsalahum ila nari jahannam wanda ya sadar da su zuwa ga wutar jahannama wa tunadihim malaika a lokacin ne mala'iku za su kira su wa yaquluna lahum za su ce musu inna maktallahi ta'ala lahum fid duniya. kin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu a duniya hina kana imanu yu'radu alaihim lokacin da ake buduro musu ko zo ku yi imani fa na sai su kafirci kana ashadd min maktihim anfusahum wato ya fi tsanani akan ainihin wato kyamar da suke makansu to a lokacin ne suna cikin wutan kalu za su ce rabbana amatta nasnatain Allah ka kashe mu sau biyu wa ahayaita nasnatayn sannan ka raya musu biyu fa atarafna bi zunubina Allah mun tabbatar da laifukan da muka yi fa hal ila khurujin min sabil Allah ko akwai wata hanya da za mu fita daga cikin wannan azaba da muke ciki to sai in a suka ce a matta nasnatayn ka kashe musu biyu daka yin raja'a da za a yi kafin tashin alkiyama a tashi mutum shine mutuwa sau biyu wa ahayaita haka hakama sannan da wannan ayan ne suka kafa hujja akan wannan to a wannan lokacin da ƙur'ani ya faɗa maka nan wajen yace qalu rabbana amatta nasnatayn Allah ka kashe mu so biyu ya riga ya faɗa maka menene mutuwa sau biyu shine kai fa takfuruna billahi ya za ku kafirce ma Allah wa kuntum amwatan bayan da kuna matattu ne sanda mutum yake cikin cikin babarsa mataki na maniyi. jini mudga kafin a busa masa rai matacce ne fa hayakum sai aka turo mala'ika ya busa masa rai gashi yanzu kana rayuwa a doron duniya summa yumitukum sannan zai kashe dan adam summa yuhyikum sannan zai sake tayar da dan adam summa ilaihi turja'un sannan mutum ya je gaban Allah ya tsaya to wayannan mutuwa guda biyu da ke cikin waccan aya da rayawa sau biyu shine qalu rabbana amattana sanatayn wa ahayaitana sanatayn Allah ka kashe musu biyu ka raya musu biyu da aka fa'atarafna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabi ko akwai wata hanya da za mu fita to a lokacin ne sai Allah ya faɗa musu dalili sai ce zaliku wannan abin da ya same ku ya faru ne bi annahu saboda yadda al'amarin yake idza bi illahu wahdahu idan an kira ku an ce ku zo ku yi imani da Allah shi shi kadai kafartum sai ku kafirci wa in yushrak bihi idan aka hada Allah da wani tu'minu sai ku yarda da aka yau tun da kun zo alkiyama fal hukmu lillahi al kabir hukunci ya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda yake makadaici marin jayi da aka shi yasa ya faɗa yace huwa allazi yuriikum ayatihi Allah shine wanda yake nuna muku ayoyinsa wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan sannan yake saukan muku da ruwa daga sama shi yasa ya ce wa ma ya tazakkaru illa man yuri man yuni ba wanda ke tunawa sai wanda yake komawa zuwa ga Allah dan ka gane ana maganan bautar Allah ne shi kaɗai kar a hada shi da kowa sai ya ce fadu'ullaha mukhlisina lahu dina walau kariha kafiru to amma yan shiya sai suka fassara cewa wai kafartum dinnan wai an kafirce ma wulayar sirina ali ne ta yaya za a zo mutane su dinga wasa da littafin Allah subhanahu wata'ala haka ba zai yi ba da haka wa minha yana daga ciki mafsarahu ala abi abdullahi rahimahullahu abinda suka kirkiri ƙarya ga abi abdullahi annahu qala wa hashahu fi qaulillahi a ilahun ma Allah kaji abinda Allah ya ta maimaita a cikin suratul naml a ilahun ma Allah shin yanzu akwai wani Allah da ya cancanta abauta masa tare da Allah sai suka ce ai imamu hudan shin akwai wani imami na shirya ma'a imami dalalin tare da imami na bata wannan yana fa cikin littattafansa fa a rubuce Ko ba wanda zai iya kareta mai ce littattafan nan babu kuma ba a rubuta haka ba yanzu wannan ya zo cikin basairu daraja a mujalladi na biyu shafi na ɗari da sha hadisi na hudu na uku ne koyi ta'wilul ayatin zahira fi fada'ilul itarati a mujalladi na ɗan shafi na ɗari hudu da ɗaya suratun namli da biharun anwar mujalladi na ashirin da uku shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya hadisi na sha takwas babu ta'awilul mu'minina wal imani wal muslimina wal islam bihim wa bi wilayatihim alaihim assalam wal kuffar wal mushrikin wal kufr wa shirk wal jin anan majalisi ya kawo wannan karatu to ta yaya za a yi irin wannan fassara a yi ta a zauna da lafiya shi sa ga kowane matsayaci in ya taso sai ga kan ahli sunna kawai yake ganin ya kamata ya duru dan yana ganin ahli sunna shine matsalarsa to shine malam yace alqasima wata musibar da za ta karya gadan bayan su qala abu abdullahi fi man yaqulu bi hadha bi hada tafsir ka san dama aƙida ce mai cin karo ko tanakuli sai gashi Jafaru Sadiq yana faɗa cikin basa'iru darajat yana cewa man qala hadha fa huwa mushrikun billahi duk mutumin da ya faɗi wannan to mushriki ne kahirina haka ya faɗa yace mushrikun billahi salasan sai da ya faɗa haka yace ana ila minhu bari yace ko a wajen Allah ba ni ba shi ba shi ba ni salasan so uku yace bal anallahu bidalika anallahu abinda Allah yake nufi bidalika da wannan nafsahu kansa salasan har so uku yace ba ni ba shi ba shi ba ni wannan ya zo cikin basairu daraja a mujalladi na biyu shafi na 517 hadisi na hudu babun fihi sharhu umurin nabi wal a'imma fi anfusihim warrat alaman man da kuma mai da martani wanda ya guloyi a cikin su bi jahalihim ma lam ya arifu ya arifu min ma'ani aqawili aqawilihim abinda ba su sani ba na ma'anan maganganunsu su da kuma tafsirul burhan wal lahu a mujalladin sa na shida shafi na 545 hadisi na uku suratul zumar anan ya kawo wannan magana irin wannan kwabar inda a ce su ma za mu koma a dinga danno audio ne to bilalari za ka sha mamaki irin abubuwan da za ka dinga samu na taɓar gaza na kwaɓa irin yadda suke ainihin wato yi a ciki bari mu gani mu nemo ko za a samu kaji irin ababen da su ma kansu suke faɗa na ainihin wato taɓar gaza. irin wannan wacce suke yi ta da sunan addinin Allah subhanahu wa ta'ala shi akwai maganar da idan mutane sun yi ta dama bai kamata har yanzu a Najeriya akwai abubuwa da dama na aƙidin shi'a wanda ba su bayyana shi ba ga mutane wallahi saboda adadin yadda suke so mabiyan ya kai bai kai ma sannan kuma abinda suke ganin ya kamata a ce sun yi na ƙarfi har yanzu ba su yi ba shi sa suke bi a hankali a hankali har yanzu lokaci bai kai ba su fito da waɗannan aƙidu ɗin yanzu kaman za ka ga ai sunan ƙarfin imanin su tattaki kawai suke har yanzu baka ga sun fara mutum ilabci kansa da makami ba to imanin ne nasu har yanzu ƙarfin imanin bai kai imanin ne ƙarfin imanin ne har yanzu bai kai su haka ba shi yasa ba su fara ba yawwa to ka ga dama an baka ba Allah ba ba haka Allah zai kawo wani katon banza ba sai ya wahalar da kai eh, sai ka wahala eh to suna yi mana suna yi suna yi wannan ga maganan abdulhalim al-gazzi da yake faɗa wanda asali bidiyo ne me yake faɗa bari mu ji me yake faɗa inda shi'a takhayyal وصل بيهم البجاحة ان هم مش بس بيقولوا الذي يقول بتحريف القرآن لا يكفر ان اقتهد فاخطأ لا هناك من يقول من لا يقول بان القرآن محرف فهو كافر انا لا ابالغ استمع الى العالم الشيعي عبد الحليم الغزي قائل بعدم تحريف القرآن كافر قد تقولون وكيف ذلك القاعدة صحيحة هذا العدد الكبير من أحاديث أهل البيت الذي يتحدث عن تحريف القرآن وقد استمعتم إلى كلام سيد الخوئي من أن كثرة هذه الروايات تبعث على القطع أن بعضها قد صدر من المعصوم لو كانت رواية واحدة نحن نقطع بصدورها أو نطمئن بصدورها ونرفض هذا المعنى إننا نكذبهم ومن يكذب المعصوم فهو كافر من يكذب المعصوم فهو كافر ايه باختصار قطرة الروايات تمام أنا ما قال إن دم تمن دبي دسي والقرآن إن أنجل كتاب وكافرين بعد ما جي وأنا أبن نم وجن خالد الوسابي يكاو ya yi istishadi da shi wajen cewa san sayyidina ali ويقول أن محبة علي مقدمة على محبة الله عز وجل وأن علي لا ينطبق عليه وصف ولا ينطبق عليه اسم فمن ذلك يقول حب علي أعظم من حب الله عز وجل سبحان الله نسأل to bayan da ya faɗa Khalid al-Wasabi gashi nan zai kawo dalili cewa akwai wanda suke faɗa ma a cikin su san sayyidina ali shi ake fara takaddimi kafin san Allah subhanahu wata'ala a daidai lokacin da qur'ani yake ce mana wallazina amanu ashaddu hubban lillahi inda kana da imani ka fi san Allah sama da kowa bari mu ji wannan ma هو ذلك المعنى الذي حير العالمين قدم الأزل وبعد الأمد علي ذلك المعنى الذي قال عنه علي نفسه هل أفاجئك هل أسمع القول من أمير المؤمنين قال علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أنا المعنى الذي لا ينطبق علي اسم أي صفة تحيط بمن لا يقبل الاسم عليه التسمية أي صفة غير أن هذه الصفة يغضب الله لغضبه ويرضى لرضاه ويقول وعزتي وجلالي في التوراة في السورة الثانية أو في السورة الثالثة يكرر المعنى وعزتي وجلالي من أحب علي أو في بدايتها من أبغض علي وأحبني فقد بغض من أحبني وأبغض علي فقد بغضني ومن أحب علي وبغضني فقد أحبني ومن أحب علي وبغضني فقد أحبني كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا يعني هذا الكلام الذي قاله والذي أتى في السورة الأولى من التوراة ولا السورة الثانية أو الثالثة أو السورة اللي على جنب يعني هؤلاء يأتون بكلام هذا هو الكلام الذي ليس له اسم ومعناه كفر ومعناه كفر إذا هذا المقطع فيه أشياء وعجائب المشي الشيء الأول أنه قال تحير في وصفه المتحير قدم الأزل هنا ما هو معنى يعني؟ نعم المعنى الأول إن أراد أنه تحير المتحير من قدم الأزل فالناس ما كانوا من قدم الأزل أصلا نعم وليسوا موجودين سبحان الله آه. والناس من قبل عليه هل كان هل كانوا يعرفون ta wannan yana daga ciki cewa san sayyidina na shi ake fara gabatarwa kafin san Allah subhanahu wa ta'ala ta duka waɗannan yana daga cikin ainihin wato kwaba da gaza da yake cikin littattafan mutanen nan da kuma suke yin sa a aikace bari mu ji wannan sautin wannan muji me za su faɗa a nan wajen nau'in nan abubuwa. Hajji ya rasu Hassan alaihi ya hajjon وهي عمرة قال هل زرت الحسين بن علي عليهما السلام قال لا قال فزيارته لخير من عشرين حج تولاك كذلك كي زيارة قبر الإمام حسين يا فأيكن حجي سو عشرين to ana nan ana nan mahasiya kai ya fi aikin hajji so miliyan ɗaya ziyara wannan yana daga cikin taɓargaza da bannar da mutanen nan suke to shine malam yake faɗa yake cewa ma asalu ma aslu qabulil a'mal fi i'tiqad shuyukh shi'a wani asali ne yake sawa a karɓi aiki a cikin i'tiqadin yan shi'a malam yace amsa shine al-imanu bi imamati a'immatihim sai ka imani da imamancin imamai guda goma sha biyu usul ɗin da har yanzu suka kasa kare shi yasa kamalul haidari da yazo yake ce masu su daina tattaunawa da ahlus sunna kan matsalar nan ya ce ila yau milki ya mata ba za su iya kare ta ba ke sa kamalul haidari bai taba yadda an yi munazara da shi ba sai dai ka je ka yi raddi a can shi ma koma gidan timin shi ya maka raddi haka ya ci ta shi yasa wasu yan shi'a da suke so su zauna lafiya yanzu sai suka ɗauki usulubin shi sai suka daina yin munazara sai dai ka faɗa in ka faɗa ka je can su ma su je can su yi maka raddi haka suke yi to shine malam yake faɗa gashi nan zoro za a duba biharun anwar mujalladi na 27 shafi na 166 babun annahu la tuqbalu amalu illa bil wilaya ba a karban aikin kowane dan adam sai yayi imani da kalifancin mutum goma sha biyu iftarau suka kirkiri ƙarya suka ce mallam yuqirra bi wilayati amiril mu'minina duk mutumin da wato a bi tabbatar da bai ikirari da wulayancin sai da na Ali ba to batsala amaluhu aikinsa ya riga ya lalace wanda mun san abubuwan da suke bata aiki wanda Allah subhanahu wataala ya faɗe su a Qur'ani to haka su ma suka ce batsala amaluhu da zaran baka yarda da khalifancin sai da na Ali ba to kai ma shikenan aikin ka ya riga ya lalace automatic haka suka faɗa waftarau sannan suka kirkiri ƙarya wannan ya zo cikin tafsirin ƙummi a shafi na 344 tafsirin suratu ibrahim sannan tafsirin nuru sakalai mujalladi na biyu shafi na 533 hadisi na 533 hadisi na 46 suratu ibrahim da kuma biharun anwar a mujalladi na 27 shafi na 166 a nan suka kawo wannan shi yasa kullum ina faɗawa mutane yana cewa ka dinga bata wa kanka lokaci mutumin da ya karɓi musulunci hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi ya mutu da shi sai ya ce bai yarda da musuluncin shi ba kai kana da rayuwa wannan zamanin ya ci ya yarda da musuluncin ka raina ma hankali to shi yasa sai malam yake cewa waftarau sun kirkiri ƙarya cewa inna Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala nasaba aliyan shi ya kafa sayyidina Ali alaman ya sanya shi shine alama huwa bai na halƙihi tsakaninsa da halittunsa faman arafahu don mutumin da ya san da na'ali kana mu'minin ta mu'mini ne wa man kara hudu wanda yi karinsa kana kafirin to kafiri ne wa man jahilahu wanda duk ya jahilci sai da na'ali kana dalilan to ɓatacce ne wa man nasaba ma'ahu shi'an duk wanda ya kafa wani mutum tare da sai da na kana mushirikan mushiriki ne wa man ja abi wulayatihi duk mutumin da ya zo gobe alkiyama ya yadda da wulaya ta sai da na ali da kalal jannata zai shiga aljanna wannan ya zo cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya shafi na 331 332 kitabul hujja hadisi na bakwai babu fihi nuktatun wa jawami'u min ar-riwayat fil wilaya a nan suka kawo sannan waftarau suka sake ƙirƙirar ƙarya suka ce fa in a ƙarra bai wulayatina idan mutum ya yadda da wulayancinmu sun mamata alaiha sannan ya mutu a kan ta ƙubilat minhu salatu to sai a karɓi sallarsa wa saumuhu da azaminsa wa zakatuhu da zakkarsa wa hajjuhu da hajjinsa wa in lam yuqirra bi wulayatina bayna yadayi Allah jalla jalaluhu in baka yadda da wannan imamancin da wulayancin ba lam yaqbalu Allahu azza wa jalla shay'an min a'malihi duk abin da kai na aiki Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda za a iya karbi wannan aikin wannan ya zo cikin al'amali a shafi na 328 da hadisi na 11 al-majlisi al-majlis na 44 lissadu sannan da biharun anwar mujalladi na 27 shafi na 167 sannan hadisi na biyu babu babun annahu la tuqbalu al-a'malu illa bil wilaya anan suka kawo wannan magana sannan waftaro suka sa kirkirar ƙarya suka ce law law anna abdan da a ce Allah zai halicci wani bawa amarahu Allah Allah iraya shi ya ƙara rayuwarsa gabaki daya bainar rukun wal maqam tsakanin rukun da maqam a ɗakin Ka'aba wa fi ma bainal qabr wal ya je ya rayu tsakanin mimbarin annabi da kabarin manzon Allah tunda ya ce ma baina baici wa mimbari rawlatun min riyadil janna ya abuduhu alfa amin kana bauta ma Allah shekara dubu thumma zubiha sannan bayan ka bauta ma Allah shekara dubu a zo a yanka mutum a same ka a lafira shihi akan shimfidarka kana mabuluman abin zalunta kama yusbahul kabshul amla kamar yadda ake yanka rago wanda wani bangaren shi ke dauke da baki da fari sun malaki Allah azza wa jalla bi ghairi wilayatina sannan ka haɗu da Allah ba tare da ka yarda da imamancin mutum goma sha biyu nan ba lakana haƙiƙan da ya zamanto haƙƙi ne alallahi azza wa jalla an yi kibbahu alaman khirihi fi nari jahannam ya kifa mutum a wutar jahannama ma'ana a dunkule kawai a faɗa maka duk ibadar da za ka yi ma Allah tunda ai an faɗi matsayi guda biyu bainar rukumo da matsayin makka mimbar da kabar madina dama su ne waɗanda guraren da suka fi ko'ina daraja a duniya to da za ka rayu shekara dubu kana bauta ma Allah sannan a kashe ka ta hanyar zaluntar ka amma a lahira in baka yi imani da imamanci sai da na alima da mutum goma sha ɗaya bayan bayansa wuta Allah zai saka ka haka wannan ita ce aƙidar shiya shi yasa na ce shi wannan audu jabberin ya yi mugun kuskure bai ma san menene aƙidar shi'a ba za mu tsaya nan na ga lokaci ya cika wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh